daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohas 6,170 da kuma mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a ƙasar jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya niya dalol fm da kuma nomad fm a can ƙasar ghana ma za a iya jin mu kai tsaye ta alfa rediyo da kuma marhaba rediyo sannan za a iya samun mu ta na'urar tun in rediyo ana iya kuma sauke manhajar ta GTA Hausa a Play Store. Ana iya kuma kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com da kuma shafukanmu na sada zumunta. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum Mustapha Nasiru Batsari ne tare da Sauda Kabir a birnin Washington ke maku sallama a mu na wannan dare. na Alhamis 26 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. A daidai wannan lokaci karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Daidai da karfe takwas da rabi na dare agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin bayan kun sha labaran duniya za mu je ƙasar jamhuriyar Nijar domin jin yadda gwamnatin mulkin soja ta ƙasar ta ayyana wannan rana ta 26 a matsayin ranar gina ƙasa. Yau lokaci ya yi waɗanda yake mu ne za mu cewa ga abin da muke so ga abin da ba mu so. Sannan mu ji jihar Gombe mu ji halin da ake ciki akan faɗakar da al'umma game da mahimmancin yin koyi da kyawawan halaye. Kada saboda azumi ya wuce mu yanke alakar mu da alkur'ani sai kuma wani azumin idan Allah ya nuna mana har ila yau dai a Najeriya za ku ji halin da ake ciki game da babban taron ƙasa na jam'iyyar APC da ke gudana a halin yanzu a Abuja kowanne bukami a zo nashi na jiha kaza zon kaza amma wasu ba sun fahimci na abu ke ba amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniyar daga bakin Sauda Kabir daga birnin Washington Assalamu alaikum. Wani babban jami'in Iran ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a yau Alhamis cewa matsayar da Amurka ta gabatar na da yakin da ake tafkawa tsakaninsu sun so kansu da yawa kuma babu adalci a cikinsa. Jami'in ya jaddada cewa har yanzu akwai kofar tattaunawar sulhu ta diplomasiya duk da cewa a yanzu babu wani shiri na hakika kan tattaunawar wanzar da zaman lafiya. Jami'in ya ce manyan jami'an Iran da kuma wakilin jagoran koli na kasar sun yi nazarin ƙudirin da aka gabatar wa fadar gwamnatin Tehran ta hannun Pakistan sosai a jiya Laraba. Ƙudirin da Amurka ta bayar a cewar jami'in bai ƙunshi mafi ƙarancin abubuwan da ake buƙata don cimma nasara ba, kuma a tsarinsa Amurka da Isra'ila kaɗai zai iya yi wa amfani, inda ya ce idan fadar Washington za ta fuskanci abin da ya tace za a iya samun buɗewar hanyar warware rikicin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce 'yan ƙasar Iran mutane ne da suka ƙware wajen tattaunawa kan cimma yarjejeniya, amma ya ƙara da cewa baya zaton zai yi wata yarjejeniya da su don kawo ƙarshen yakin da Isra'ila da Amurka suke yi da Iran ɗin. da yake magana yayin wata tattaunawa da majalisar ministoci a fadar white house trump ya ce yanzu iran na da damar soke duk wani ƙudiri nasu na makamashin nukiliya har abada su sauya manufa ya ƙara da cewa za mu ga idan suna son su yi haka idan kuma sun ƙi za mu zame musu ƙarfin ƙafa mu ci gaba da aika musu da bama-bamai Jawabin na Trump ya biyo bayan da matsin rayuwa da sanadin yakin ya jawo ke ƙara tsamari inda ake fuskantar rashin isasshen man fetur da gas abin da ya sa kamfanoni da ƙasashe tashi tsaye wajen ƙoƙarin shawo kan lamarin. Isra'ila ta cire sunan ministan harkokin wajen Iran Abbas Araki da kakakin majalisar ƙasar Muhammad Bakir Alibaf daga jerin mutanen da suke fakon ransu bayan da Pakistan ta buƙaci fadar Washington da ta matsawa Isra'ila kada ta nemi kashe su. Kamar yadda wani ɗan Pakistan da ke da masaniya kan abin ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a yau Alhamis. Sojojin Pakistan da ofishin harkokin waje na ƙasar ba su mai da martani kan tambayoyin da ya shafi abin ba. Mujallar Wall Street ta ruwaito cewa an cire manyan jami'an na Iran su biyu na wucin gadi na kwanaki hudu zuwa biyar daga jerin mutanen da Isra'ila ke son kashewa a lokacin da suke duba yiwuwar tattaunawar kawo zaman lafiya a cewar mujallar a faɗar jami'an Amurka amma bata ambaci sa hannun Pakistan a ciki ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ƙudirin da ƙasar Ghana ta gabatar a jiya Laraba na ta yarda da bautar da mutane a ƙetaren tekun Atlantika a matsayin laifi mafi muni ga ɗan Adam kuma an yarda da ƙudirin neman diya duk da bijirewa da aka samu daga Turai da kuma Amurka. Ghana ta ce ana buƙatar wannan ƙudiri saboda abin da bautar da mutane ya haddasa inda aka ɗauke aƙalla mutanen Afirka miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyar aka sayar da su tsakanin ƙarni na goma sha biyar zuwa ƙarni na goma sha tara har yau ana fuskantar sa ciki har da wariyar launin fata. A ƙuri'ar da aka kaɗa a babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙasashe ɗari da da ashirin uku sun goyi bayan ƙudurin uku kuma ba su goyi baya ba. Cikinsu akwai Amurka da Isra'ila, sannan ƙasashe hamsin 52 ba su kaɗa ƙuri'a ba, ciki da tarayyar Turai da Birtaniya. Justin Hansford, farfesa a fannin shari'a a Jami'ar Howard, ya ce ƙudirin na da muhimmanci saboda yana nuni da matakin ƙoli da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka wajen amincewa da bautar da mutane a ƙetaren tekun Atlantika a matsayin cin zarafin ɗan adam da kuma kira da abiyadiya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya shaida wa babban taron majalisar cewa ana buƙatar sauran ƙasashe su ɗauki mataki don fuskantar rashin adalcin da aka tafka a baya. Ƙasar Netherlands har yanzu ita ce ƙasa ɗaya tilo a Turai da ta bayar da haƙuri kan rawar da ta taka a bautar da mutane. To an gaida sau da kabir da cikakkun labaran duniyar yanzu kuma sai fagen rahotanni Bari mu fara rahotannin da ƙasar jamhuriyar Nijar a wannan rana ta 26 ga watan Maris, rana ce da gwamnatin mulkin sojoji ta ƙasar Nijar ɗin ta ware a matsayin ranar tunawa da ranar sake gina ƙasa. kan wannan rana dai an gudanar da taro na muhawara da kuma fitar da shawarwari na goyon baya ga salon tafiyar mahukuntan ƙasar ta Nijar. Daga birnin Agadas ga rahoton wakilinmu Ashiru Alhaji Muntari akan wannan al'amari. sanarwar ta mai da hankali akan mayar da martani ga kungiyar tarayyar turai da ke neman sakin hambararren shugaban kasar nijar bazum muhammad kamar yadda idrisa tambari ya karanto a gaban manema labarai yau lokaci ya yi waɗanda yake mu ne za mu cewa ga abin da muke so ga abin da ba mu so a dalilin haka sai waɗansu gungun mutane waɗanda suke diban har yanzu rawa ba sake ba cewa da turawa har suka yi kirarin kan suna da ɗan dakonsu a fuddo shi ya kama aiki inda sun suka ce ma'aikacinsu ne kenan ɗan dakon su ne yau yaushe ɗan dakon wata ƙasa za a yi jan wata ƙasa abu na biyu nijar ƙasa ce yau mu cikakken inci ƙasa ce wadda ke kuma mu mun yi imani da wannan incin da muka samo makamu ba da aka bamu ba abu ne wanda za a dagwama ga har zuwa jikokin jikokinmu sanarwar ta ci gaba da cewa kasar Nijar a yanzu ta wuce daukan kokon bara ko tara hannu a waje sannan sun yi hannun ka mai sanda ga masu neman komawa cikin tafarkin demokaradiyya. Yau Nijar mu ce lokacin da za a zauwa a al'umma ana sawa ga daidai ana ba mutum buhun shinkafa kamar allaro muna kiran hukuma da babban murya duk wani wanda zai zauwa ya laye mutanen mu ana tona asirin Nijar a zo a laye buhun shinkafa da bido bi na mai a ce wa an taimaka ma kasa wannan walakanci ne ba mu san ƙara gani shi wannan mu ce bara mu ce allaro mu ce tausayi mu ce a taimaka mana taimako na Allah kawai muke so kuma duk mutumin Nijar da yake nan soji ne duk mace Nijar da take nan soji ce duk yaran da ke Nijar soji ne wanda suka aje jajayen fulluna har a yi busa a fito a fuddo su su ci a ce musu wannan fulluna sun kare aiki kan magyawaye masu jira a ce an komo demokrasi to muna ce musu Allah ba su tsawon rai da shekara hamsin wasu 'yan nijar sun bayyana yadda suke ji game da ita wannan rana ta 26 ga watan maris a matsayin wata rana ta sabuwar gina ƙasa muna alfahari da ita kuma muna jin daɗi a yau a matsayin mu na ɗiyan ƙasa kowa yana cikin incin shi kuma kowa yana abun da yake yi wanda ya sani ba wanda ake jaye da mu ba a mulki kamar na baya da muke ciki na tsanani da kunci su ɗauki wa gara da muhimmanci saboda ƙasa ce wanda a shekaru da ta sha to yanzu Allah ka taimakon shugabanni na sake gina ta in da ne ba mu da daman ma mu faɗi abin da yake mana ciwo ma balle kan mu fito mu ce yau mun samu ranar incin mu ne ko ko wani abu amma yau ranar murna ce wadda magabatanmu suka yi yunkuri suka buɗa mana ido a cikin jawabin shugaban kasar ta Nijar Abdulrahman Tani a jajibirin wannan rana ta sabuwar hanyar gina ƙasa na kowace 26 ga watan maris ya ce kasar ta nijar ba za ta taba dogara da wata ƙasa ba kadalika ya bayyana irin nasarorin da ya ce jami'an tsaron kasar nijar na samu a fagen daga a alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar sai manya aini na ba don wanki ba an gaida ashiru da wannan rahoton yanzu kuma sai najeriya wani malamin addinin musulunci a arewa maso gabashin najeriya ya yi kira ga al'umman musulmi da su ci gaba da yin riko da kyawawan halaye da suka koya a lokacin watan azumin ramadan da ya gabata babban malamin masallacin muhammadu indime da ke birnin maiduguri farfesa muhammad alhaji abubakar ne ya yi wannan kiran a yayin da yake jawabi ga masu ibada a masallacin da ke kan titin dambuwa jim kaɗan bayan kammala bukukuwan sallah domin jan cikakken bayani ga rahoton wakilin GTA Hausa a Maiduguri, Adamu Ali Ngulde. Ya jaddada cewa darussan da aka koya a wata Ramadana, ladabi da kuma yawaita ibadu bai kamata a yi watsi da su ba bayan watan azumin. Farfesa Abubakar ya kuma bayyana mahimmancin yawaita karatun Alƙur'ani mai tsarki, domin kuwa hakan wata hanya ce ta shirya. Kada saboda azumi ya wuce, mu yanke alaƙar da Alƙur'ani. sai kuma wani azumin idan Allah ya nuna mana wannan ba daidai ba ne wannan hasara ce babba da safe bayan sallah su ka dawo gida ko a masallaci kafin ka bar masallaci ya zama dai farkon abin da za ka fara alaka da shi bayan ka yi zikirinka na safe bayan ka addu'o'inka na safe a wannan wunin naka alkur'ani maganar mahallicinka Haka zalika, malamin ya yi gargaɗi kan yawan amfani da wayoyin hannu ba tare da ƙa'ida ba. ne zikirin ma ba zai yi ba. Yana sallamewa alaƙarsa ta farko da wayarsa. Kuma haka zai ci gaba har dare wayarsa na hannunsa har bacci zai kwashe shi. Minti ɗaya, minti biyu, minti biyar ba zai gagare ka. Ta wannan ba ƙaramin asara ba ce. Abin fata dai a nan shine al'umma za su yi koyi da kyawawan halaye da aka koya wata Ramadana da kuma yi wa ƙasa addu'ar wanzuwar zaman lafiya. Adamu Aliyu Gulde GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. da Adamu da wannan rahoton. A Najeriya jam'iyyar APC mai mulki na gudanar da babban taronta na ƙasa domin zaben shugabannin jam'iyyar gabanin babban zaben shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu. To sai dai wani abu da ke ɗaukar hankali a taron na APC a wannan karon. shine yadda batun yin sulhu a tsakanin masu neman mukamai na jam'iyyar ta apc lamarin da ya sa wasu 'ya'yan jam'iyyar ta apc ke korafi alhaji ma'azu bawa wanda yanzu haka yake halarta wannan taro a abuja kuma shine aka sake zaɓa a matsayin mataimakin shugaban apc na ƙasa mai kula da shiyar jihohin arewa ta tsakiyar najeriya ya yi bayani akan yadda tsarin zaɓen shugabannin apc yake amma da farko ya bayyana yadda ya ji akan sake zaben shi a cikin zantawarsa da gta hausa a zan ce muna godiya ga allah maɗaukacin sarki da ya nuna mana wannan ranar kuma nuna mana cewa lallai muna tare jama'a ko mutane tare da mu kuma gaskiya mun matuƙar farin ciki yadda mutane suka fito suka nuna mana soyayya a wannan filin. To yanzu uh, me kuka sa gaba yanzu sauran tarurrukan da suka rage uh, zuwa Asabar za ku kammala me kuka sa gaba? Yanzu akwai mukaman da suka rage kamar na shi shugaban jam'iyya na ƙasa da matabakin shi da sakatare da shugaban tsare-tsare na jam'iyya wanda in Allah ya da gobe zuwa jibi za a kammala su kuma za a bayyana mu jama'a abubuwan da ya kamata. To uh, akwai 'yan takara ne koko su ma irin yadda aka yi naku tsarin ne za a bi. a'a ai ko namu tsarin ai akwai 'yan takara ka san kundin tsarin mulkin namu na apc ya ba da daman cewa shi in za a hitar da mutum akwai hanyoyi biyu ta option a4 da kuma consensus consensus shine yajejeniya kuma option a4 ya tike to in aka samu aka yi aka yajejeniya din to wala hamdu in kuma ba samu ba sai a yi tike to ko shi ma wanga na shugaban jami'an fati na ƙasa da sauransu muna sa ran za a zo a yi consensus da jejjeniya kenan in bai yi wa za a yi tiki a wurin shi wanda ke kai sama yanzu yana cikin wanda ake sa ran za su zarce koko eh hakika yana cikin masu nema yana cikin masu nema to alhaji mazu ba wasu na ganin tsarin nan naku na sasanci a tsakanin 'ya'yan jam'iyya kamar bai cika yin karkashi ba a tsarin siyasa me za ka ce ga masu wannan tunani eh to alhamdulillahi a sanin ka ne ka ga mun fara tun da gundumomi kuma ya tasiri mun zo mun shi a rawar gwamnati ya tasiri mun zo mun shi a jiha a jihohi ya tasiri to mun zo mun shi a shoyi wani kai namu kenan ya tasiri to mu alhamdulillahi saboda muna yi ne abu tsakanin da Allah kuma yadda kowa zai gimsu shi sa muke wannan tsarin. Wasu na korafi an danne su sun sai fom na takaran kuma an hana su ma su yi submitting fom din eh, me za ka ce ga irin wannan mutane? A'a ai ba wai sun sai fom ba ai ko fom din ai akwai abin da muke kira zonin baka zuwa ka ce ka sai fom din abin da yake ayin zonin manaja ka je can ka je Benue ka sai fom din kowanne mukami ayin zonin nashi na jiha kaza zon kaza amma wasu ba sun fahimci na abu ke ba sai ga mukamin da aka ma north central zone sai wani can dan north west je sai kuma wannan zone din an zauna an agree ne an sasanta an nek ta approve wannan zone din to ka je ka kasa fa ba naka ba ka je kuma kin gare rediyo gidan jaridu kana korafi ba kuma ka tsaya ka fahimci yadda tsarin abin yake ba To yanzu masu irin wannan korafi ba ku da shakku a su ko da sun je kotu. Ai shakkun ga tsarin mulkin eh, kundin mulkin apc na nan bayani, wanga mukamin na wayan gani, wanga na wayan gani wanga na wayan gani, in ka je ka nemi mukamin da yake yana notice a kaga kaga baka kanka arziki ba to Allah ya sa a kammala taro lafiya jama'a kuna shan labarai da rahotannin ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington gundumar Columbia za a iya kama mu ta www.gtahausa.com sannan kuma ana iya sauke manhajar GTA Hausa ta Play Store. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba tare da Sule Mumuni Barma. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin da na kasa wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan a Hausa. Sunana Sulaimu Muni Barma. To a yau shirin ya sauka birnin Yamai na jamhuriyar Nijar inda ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya Malam Musa Hamma ya karbi lambar yabo daga wata jami'ar ƙasar Iran da ke da reshe a Nijar bayan kammala karatu a fannin koyar da ilimin addini. Bakon shirin wanda a baya ya kwatanta yin wasu sana'o'in hannu ya karkatar da al'amuransa ne wajen neman ilimi da nufin bayar da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma. abin alfahari shi kaɗai ne mai bukata ta musamman a dukkan ɗaliban da jami'ar ta karrama a wannan karon mun kammala karatun ne na rubuta memuwar kina aka je wajen su skin allah da ikon shi dai aka duba memuwar kina aka ce gaskiya ya yi kyau bisa ga ta hanyar da na yi shi wannan shekara duk cikin da suka yi memuwar kinsu ni kadai allah da ikon shi da tausaya wa shi nisa samu kashe goma sha tara cikin ashirin da zinaf silban dama lokuta zuwa lokuta ita jami'a kin kan turo wakilanta jami'atul mustapha ce reshen iran ne kan turo wakilansu musamman irin nan nahiyar afirka tunda suna da reshe irin su niger nigeria ghana kai duka dai afirka ta yamma suna da jami'o'i suna da reshen da sun ka to akan zaɓo daga cikin ɗaliban da suka yi taharuji suka yi kammala karatu wanda suka nuna bajinta da ƙoƙari sai a karrama su su baƙin suka yi jawabai suka karhawa ɗalibai akan karatun da suka yi cewa nauyi ne da ya hau kansu eh, kenan ba wai ka samu ilimi ka kuma cikin ɗaki ka zamana ba ko ka samu ilimi ka ɗauki takardun kasa cikin adaka kari. a'a kai ma kai kokari ka yaɗa wannan ilimin da ka samu saboda al'umma ta karu da kaya ita wannan jami'a dama kamar takan karantar da ɗalibai masu bukata ta musamman ne ko kuwa kai kaɗai ne ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman da suka fito cikin waɗannan zakaru da aka karrama a wannan karan Wallahi ni kaɗai ne kuma kowane karan dai ban lura da wanda na gani wanda ya kamar daga cikin masu bukata ta musamman ba. Ana da sauran kwana biyu ɗaya daga cikin jagororin makarantar ya yi min bokal Sai ce mini Musa Hamma akwai mun ɗauki sunanka daga cikin wayanda za a karrama. To yaya ka shi kai Malam Musa Hamma a lokacin da aka ba da waɗannan lambobin yabo kuma ga kanan kai ɗaya ne kwaltilo kusan za a iya cewa kowa da kafafunsa amma ga shi kai ma Allah ya sa ka fito cikin waɗanda suka nuna bashinta ɗaliban da ita wannan jami'a ta karantar. To wallahi malam Suleiman kusurar da aka zo kin nan ɗaɗɗar ni nake tunda ina ta tunanin ya za a yi ni da ban taɓa ma in shiga irin wannan babban taruwa haka ba lokacin da aka zo ana kiran sunayen ɗalibai ko da aka yi ga sunana aka yi kira na hito dama duk wanda aka kira sunan shi sai ya taso da bis kujera sai shi zo sai an aza shi rawani an aza shi kuma yana a bayan nan da tasowa da ka suka yi ta kabbara ana salati ana ta mamaki wallahi ma na ji daɗi kwarai kwarai masu bukata ta musamman wato na zasu za su koya daga wannan al'amari da ya faru gare ka eh, wanda gashi nan a bayyane take abu ne na ci gaba kuma wanda za a iya kwatanta shi da cewa sakamako ne na nuna ƙwazo da bajinta da kuma mayar da dukkan wani tunanin kasancewa mai na ƙasa gefe domin mayar da hankali dai akan karatu. To na farko dai zan ce kamar yadda bahaushe ke cewa mai babu maraya sai rago kuma shi mutum don Allah ya jarrabe ka da tawaya ta ɓangaren ko cinanu ko kuma idanu matukar dai ka tana lafiya kalau in Allah subhanahu wata'ala ya sa ka jajirce ka yi tsayin daka to in Allah su yarda kai ma za a yi da kai kuma akwai irin gudunmuwar da za ka kawo ma al'ummarka musamman da in ka dage kan nemi ilimi tunda shi ilimi shine gishirin rayuwar duniya kenan don mutumin da bai ilimi ba gaskiya an bar shi baya yau ga shi nan na gani makahi da yawa ga sunan da diplom babba ba su gani kuma gashi nan suna kawo gudunmuwarsu cikin al'umma haka ma ta bangaren masu nakasa ta cinanu su ma dai ga sunan sun samu diplom babba kuma suna kawo gudunmuwarsu a cikin al'umma musamman wa ta yamu da muka ciki ta ci gaban zamani akwai abubuwa da yawa wayanda suna taimaka ma masu nakasa ta ganin cewa sun cike yibi na inda masu cinanu ake samun bambanci. Eh, to wannan shine ni abin da na gani kamar dai mutum dan Allah ya jarrabe ka da kasa, to bai kamata a ce kai kasa a gwiwa matukar dai kana cikin ƙoshin lahiya da kuma hankalinka tunda ai ka diba Suleiman mentality ne matukar mutum na da kwakwalwa lahiyayya to duk irin yadda yake inda yana da ilimi yana iya kawo shi To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Musa Hamma malamin makaranta ni Sule Mumuni Barma da duka muka aiki na shi Hausa Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. To an gaida Suleimanu da wannan shirin domin jin halin da ake ciki a duniyar wasanni ga Bala Branko. a yanzu haka ana ci gaba da jajigewa a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin kwallon ƙafa ta duniya world cup na shekara ta 2026 wato playoff inda kungiyar kwallon kafa ta kasar italy take barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta northern ireland ukraine kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta sweden ne ita ma kasar wales a yanzu haka tana fafata da bosnia herzegovina kungiyar kwallon kafa ta kasar denmark kuma tare da kungiyar kwallon kafa ta north macedonia ita ma kungiyar kwallon kafa ta poland a yanzu tana barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta albania slovakia suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kosovo yayin da czech republic suke barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta ireland har ila yau a yanzu ma haka ana ci gaba da fafata halarta wani babban wasan sada zumunta na ƙasa da ƙasa inda ƙasar Brazil suke jajigewa tare da ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar Faransa. daga nan kuma za mu leƙa fagen zawarcin 'yan wasan kwallon kafa ta nahiyar turai farawa da ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool inda ƙungiyar take shirin tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid kuma tsohon dan wasan ta zabi alonso kuma ana sa ran cewa zai mai gurbin arnes lord a kungiyar ƙwallon kafa ta liverpool nan kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united ne ta sanya ido kan wayansu 'yan wasa guda biyu dan ganin cewa ta ɗauko su 'yan wasan sun hada da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta newcastle united louis hall mai shekaru 20 wata ɗaya da haihuwa har ila kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta bayyana sha'awar ta ita ma na garin cewa ta ɗauko ɗan wasan ƙasar Abrikos mai fafata kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ɗan shekaru 19 da haihuwa mai suna Yan Diemandi idan muka leƙa ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa kungiyar kwallon kafa tana fatan sayan ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan Alexandro Bastoni sai dai za su fuskanci matsala tare da ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool kan ganin sun ɗauko ɗan wasan mai shekaru 20 da haihuwa Idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United kuwa wata ce ku ce da ta bullo a kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United din tsakanin mai horas da kungiyar wato Edin Howe yanzu haka dai mai horas da kungiyar yana samun goyon baya daga shugabannin kungiyar bayan da magoya bayan suka ayyana rashin jin daɗin su musamman ganin yadda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta yi wajen rod da su a gasar cin kofin kwallon kafa ta zakarin Turai da kuma wani wasa da suka sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Sundara a gasar Premier League na bana. Har yanzu dai tsuguna bata kare ba bugawa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona inda yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce kofa a buɗe yake ga dukkanin kungiyar da take ganin cewa tana sha'awar ɗaukan ɗan wasan ta Marco Rashford wanda yake kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a mazaunin aro. Matukar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona bata cimma yarjejeniyar sayan sa na dindindin ba. Manchester United dai tana bukatar kungiyar ta Barcelona ta biya zunzurutun kuɗin da ya kai ma fam miliyan 26 sai dai kungiyar ta Barcelona tana kikikaka wajen kin tsammanin cewa don sake rike dan wasan a mazaunin aro a kaka mai zuwa da zumman cewa dan wasan idan ya kammala zaman aransa zai tafi ba tare da an saye shi ba bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria to an gaida kaftin bala jama'a masu saurari da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare Mai can zuwa anjima da asubahin gobe juma'a da misalin karfe shida na safiya agogon najeriya nijar kamaru da chadi daidai da karfe biyar cif agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin saudat kabir da ta karanto labaran duniya yusuf mustapha batsari shine ya daidaita sautin ni mustapha nasiru batsari da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya